المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس بيننا إيه وانا ايه نعم haƙo da rahman na fassar maku na ce abinda ake nufi haƙo shine abinda ake daura nan iza shi ake kira haƙo haƙo ma da abinda ke manna wa ligan da yake manna akan shi ake haƙo kinaya an ce rahama kawai rike allah ya yi kamar yadda ce annun allah allah yana da annu ne fuska allah yana da fuska ne kamar irin naka to wannan yana daga cikin sufofi na mutashabiha wanda mutum yadda cewa kama Allah ne yi da rike Allah ne shi na abin da ake nufi shi na haƙo a nan wurin amma la'ai ba ina da halitta ina da sifar dan adam ba wanda ya ce Allah yana da sifar dan adam arni ne na fata ka gane da imani yana da annu da ta hmm? eh, shi ke shi da yadda kai ka ce hakun na ma'ana ilzamin da rahama ma'ana ce yayin da Allah ya ce rahama shi rahama ya tsaya ya ce Allah ni ba zan ji kuina ba shi ka gaya mu wanda ya yanke ne ya za yi shi wannan shi na abin da ke sakwa maka shi san ka ga yin sahabai yaren su ne sun zo nan shi su bashi inda yake su a su ba wani abu sun san me ake nufi amma ba sa wasu fa Allah kuma dan kadan a nan yau ana shiga cikin suratul hujurat kuma ba inda za a yi ma ana taru ba tarbiya abin da yake yake wahale mu ba inda za a yi mutum kana nan a ce da kai ka bari ko kar ka bari ka zama mutum ko kara shekara hamsin duk mutum da yana nan ba a ce da shi bari yi to an ga lalace gama kowa ya shi kaga manzala sallallahu alaihi wasallam halittar sa ba wanda yake halittar manzala tun da aka ci duniya har duniya kare shine mai abin ke cewa haramun alal ayami ijad misri amma wa'i zai zo ce abasa wa tawalla an jahu al'am umma yudrika la ya zakka ya ayyuhan nabiyyu taqillah haka qur'ani ke tafiya da manzala sallallahu alaihi kansa manzala kuma da sahabbai duk girma shi na baka za ku gani shi da shi ne umar wata na shiga gan suna ja ja shi manzo zalai taka masu birki ko kur'ani zai taka masu birki to mu abin da yake cutar mu kowa shugaba ne in ka ci mutum ibari ko kare yi to yana gaita ma aboki da ka ba wanda yake so a yi saitin sa wanda kuma saitin shi ne daji da mutunci shi sa in Allah ya iyayenka shi kan ga ka daban da wanda Allah yi sun mutu da wuri don iyayenka su za su ringa ja maka birki ko da kime faru a gida ko ka sai riske da shi kana jin a jika cewa kana da shugabanni amma yanda iyayenka sun mutu shi ga babu girinka a duniya to ba yanda za a yi ba tarbiyya mutum zama mutum da kiban da yake samu a yanzu a duniya nan rashin gan mutum da yake gaban kai ce ka yi ko ka bari wanda shi ne tashin kai dubai da shi na bakar ya kai da masai wadda da ana nubuwa bayan manzala da an yi da shi amma sai kuskure a nan zai gane cewa a kamar yadda jadi jadi shi na umar ya yi da manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin biya ya ce da manzala ba kan gaskiya muke ba manzala ce eh. ba kan mun mutu ba za mu shiga aljanna ba mun zalace waɗannan arna an kashe su ba wuta za su ba eh to don mu zama doke wulakanci a cikin addinin arna mun zo kasan mu ne kamar yadda aka yi su ma kasan mu ne su hana mun yi mura mu yi a gama mana a je a karkashe su ko su kashe mu mu gama shi ma zalace ce abin da kake faɗa daidai ne amma ni annabi ne kai kuma ba annabi ba ne shi ka bi ni saboda ni ne annabi saboda Allah ya riga ya san da manzo Allah ba yanzu shiga ba ne saboda akwai ƴaƴa akwai mata akwai tsofaffin da suna yaktumu imanu don an shigo kace su da yi lokacin da yi ba Umar kuma ya taba zahiri ne don me za mu zo waɗannan garin mu daya sun fito mu shekara tara kuma duniya ji za mu shiga mu sake komawa duk a yi a gama eh, amma manzo Allah ya ce eh Umar gaskiya kake amma ka san cewa ni annabi ne wanda shine magana kuma Allah bai zai kunyar da ni ba zai bata da ni ba to duk irin waɗannan abuwa yanzu kake ga muna shan wahala rashin cewa kana da mutum da yake gaba da ce da kake yi ko ka bari abin da yasa kake ga iyaye mu zama lafiya da unguwa za a samu mutum ko mutum da bai aife ka ba zai ce da kai ka bari ko ka yi shi za ka zama lafiya za ga mutum za a ga da shekaru sa wan sai aike shi muna na da shi mun tashi yi mu shiga gandu ya mu da imama wansa in tura shi a kishi zage shi sai yanzu kana man matar ka za ka ta zagi wan naka kuma kai ka goyi bayan sa ka goyi bayan sa to wannan shine kake gandu yara yaro ya dauki uka iyanka uwa duk kafin duniya an lalace har sa kai na karba to shine yau tarbiya ne ke cewa wajen da Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi da za a kawo maku sababin da aka ce abin da yasa Allah ya faɗa wannan da Allah ce la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryan ku kun kun daga muryan kar muryan ku sama da murya annabi don shine annabi ku ku masa biyayya ku masa biyayya kar ku ja in ji a gabansa wannan kuma tarbiyya ne ina a ina ne mun yi san nake ku fada mana o can za mu fara suratul hujurat eh gaskiya ja mun karanta hadisin suhail ko kike cewa kala mujahid mujahid na cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli yace la tukadimu la la taftau la taftautu kar ku yi fatwa kar ku yi wani motsi na mangana na addini ko ku yi motsi a gabansa ku yi fatwa ina zaune hatta yaqdi Allahu ala lisan shi ku saurai ku ji menene ne manzo Allah zai ce ko kuna da ilimin kar ku yi fatawa a gabansa mujahid haka ya fada la tukaddimu ke kace kar ku yi wani fatawa لا تفتتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتانما شنن nan abubakaran ya ba shi ilimin to shi aka zo tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam mafarki shi ke na abakar ya ce to manzala sai ya fassara masa shi ce bismillah shi fassara da ya fassara ina so manzala ya stampi a kai ita abin da ya yi daidai ne ya ce manzala na yi daidai ce wannan kuma ba ruwanta yayi yayi yayi bai taba manzo Allah yi magana wannan lokacin kuma wannan manzo Allah yake masa amsa bai ci masa komai ba wannan ya ji a jika cewa ya kuskure to haka ne ake ta tafiya tarbiya to anan ibn abbas ya ce la tukaddi ibn jahil ya ce la tukaddi mun kalma la tukaddi mun la taftatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam kar ku yi fatwa hatta ya kudi Allah an lalisan ku bari har Allah ya turo manzo yi fatawa ya faɗa abin da za a yi a makar ku gara ce na fatan gani tawwa shi wajen da yake ulaika allazina tahmil Allah qulubuhum litaqwa imtihan shine ikhlas Allah ya sarkaki zuciyarsu da ikhlasi suna abakar da Umar anan kaga aya da hadisai ba su nuna cewa Sina bakar da umar malaiku ne za ta saba ma Allah saboda haka in sun saba Allah zan shiga wuta ana gaisu malaiku ne kananan malaiku ne to bambanci da in shi'a dan shiya ina jin wannan cewa bakar yayi wani abu a gaban shi manzo Allah shi kace ba gaya maku ba ba gaya ma waɗannan sahabin kafiri ba ne to haka suke fada yanzu dun kaji kasafin su shina ce wai sahabai sai laifi ne to kuma Allah bai ce da mun sahabi ba su laifi ba Allah yana nuna cewa sahabai alherin su yafi kurakurin su kuma ya yafi musu ba kan malaika jibril a cikin sahabai shi yake tanabazu yudu'a bil kufur ba da islam shine sunayen da aka Allah yana ana sahabai saboda musulunci suka shiga to akwai sunayen da mutum baya so lokaci na kafirci to daga baya shiga musulunci ka ringa ko sunan kana kira shi baya so shine ce kar ku ringa kira sunan da mutum alkabin sunan da mutum baya su bayan kuma yi iman da Allah kar ku yi wani kalmar in tuti Allah wa rasula la yalitkum min a'malikum shay'a ce, in kuka bi Allah da manzonsa Allah bai zai rage maku aikun ku ko kadan alatna bima naqasna ba ma rigin ayyukan ku tashin kiyama yaro yayi kinagari babansa ya kasa yin wannan aikin shi an sa ɗansa a janna wanda firdausi ne babansa kuma yana a jannan farko to Allah zai doko baban ya hada shi da dansa ko zai hada uba da dansa ko zai hada mutum da matansa wanda matansa ba ta yi wannan aikin ba a ba tare da an rage ma mijin aiki ba wanda shi na lafi ya bi ma na kasna in ku bi Allah da manzonsa to Allah zai hada dan wanka da kake suka tare da shi musamman da ƴaƴanka ko matanka wanda aikin su bai kai masa su ba yanzu ai ga mace aikin bai kai miji ba amma a jannan da miji yake ina sai sa samu haduwa da matansa a can su zauna tare a can wannan aljanna to amma matan ta da wannan aiki to an kai ta ba shan rage aikin mijin za a cika mata ba a'a sabon rahama Allah zai kara ma matar Allah baya aiki to anan ya ce wa in tuti'u Allah wa rasula la yalitu shi kun bi Allah da manzon sa za ku samu wannan masai duk wanda yake bin Allah baya bin manzon sa ya asara ta alhamdulillah wannan kasetin da aka zo da Senegal ku ta turawa ku ringa sikewa kuna nuna ma yan wa cikin gari su fanci abin muke faɗa ba zagi muke ba mutum baki mutum ije bai ma san harshe a jini bai san qur'an bai ce za ku shiga aljanna ku ci niyas a ce niyas za ku shiga aljanna in Allah zai iya ki za mu ci gaba Allah mu hana ku shiga aljanna kaga waɗannan mutanen kuma in zai ce wai na san Allah kuma mutum ci ce wai manzo Allah ya same shi da hotel na France eh niyas ya same shi kasan France ba eh an sami su hotel da kendir guda uku na manzo Allah ya bace na shauki kenan bace nan niyas ina nan ku ce niyas a ce niyas to ku bari masu hankali su gane wannan abu shi yasa nake cewa kar ku zage kowa ku gwada mutane mai hankali a nan za a raba hanya to a shekaru ko mawukaci ne ya shage duka mutane ke ba zai zage annabi ba askin da zai bata billahi azumu kafin ma a hace shi askin sa a bayyane ki kaginta ta na kudin nasu wanda kuke cewa da an hatta annabi adam hadisi ko da zaifin murdu'i ne kun ce da ya tashi ta wasu za ka yi da sunansa an gai sunansa a rubuce kun fara wanda kuma hadisi bai tabbata ba ko ina wajen mulki eh wani haka kuke fara kuma daga baya ku ce shi ne yanzu zama fari nasa askin ya bace na na yanzu na a ne to ya za ya ta Eh, a ai shi na ta na karshen zamani ne kamar annabi ne suke suke su ce kawai fi shiru ne nan gaba za su fara amma ya za a yi askeken guda uku da ya tsaya na naman zalai ba ta duniya na wani irin mutane ne wanda zan yadda cewa kana son manzo Allah shi zan ce kire kuke wala ba son manzo Allah kuke ba kire kuke kuna da hadari ya za a yi mu ce ce wai kendir kuma hotel na faransa wajen da karuwa a can suke haduwa ba garin kafirci a duniya na kama france kana neman tafiya tsirara da kin allah da manzon sa je france yanzu je ana da ajin wannan fadan ma ba kwa jin a jika ido da ido akwai a hotel din ma ya samu annan ah, eh, to irin ku bari masu hankalin su su ji a ce mun yin izara ne ba a san manzala sun faɗa ba ba sa jin ciki ni mutum ba san manzala wani irin magana ne wannan kuna cin Allah ne manzon sa ne ku zo kuna ce wai mutum ba don me zaka faɗa wannan ba ka gan cewa kai ka kai tuba ka hada manzala da wani hotel na France ma kendir wai manzala kendir ne zai mutu kendir kendir ne ya eh, zai bayana billahi la azim Allah la ilaha illa huwa takrimu manzala bai fi wai sai niya ya ce tash'urun ta'lamun wajen na ce antum la tash'urun wa minhum sha'ir shine manan sani shu'ur manan sani ko ba haka bane mun sallaka ne eh shi ne latarfa wa su wata kuma kusa mun ga yi shi eh karkashin sa muke yanzu hmm, babu ke na mun gama wanda babi shi yake haddasa yasrat ibn sufwan ibn jamil lahmi kabila ne lahmi za a ji muna da babban malami a cikin maza mamalikiya na kira lahmi haddasa na nafi ibn umar نافع عن ابن an ibn abi mulaika qala qada khairan yahlikani abdullahi ibn umar ya yace manya-manyan mutum an ibn abi mulaika ya masu manya-manyan alherai wanda sun fi alheri fiye da kowa alkhairan wanda an su fiye da komai sun kusa su halaka ku ji kalman ba sun kusa halaka shi yake ababakar wa umar radiyallahu anhu rafa'a aswatahuma inda rannabi sallallahu alaihi wasallam sun daga su a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina kadima alaihi rakibu bani tamim yayin da wani ayire sun musulunta sun zo a wajen manzon Allah fa ashara ahaduhuma bi aqrabil ibn hadis akhi bani mujashsha daya daga cikin ku ya ce manzala tun da suka musanta ka shugabanta da wanda ake kira Akra bin hari dan wa ibn Mushay ibn Mujashi ibn Mujashi shine cancanta a sa shi zama shugaban su don wanda ya zo shi manzala shugabanta ne da ya kura da su wa shar akhar shi daya kuma bi rajul akhar yace manzala ka gabatar da wani qala nafi la ahfazu ismuhu na biyun ban ke sunansa ba fakala abubakar shi shi na bukar shi ne mai fada farkon shi ya da umar ma aratta illa khilafi ya ce tun da ni na ce a sa akra bin hadis kai kuma ka ce a sa wani ina gani kawai sabani kake suka yi man amma ba wai shawara ne kake ka so ka saba mun ne amma ga ni abin da na fada kuma ka fada an shi ba don saba lokacin magana na zaune bai ce komai ba jama'a kuma suna zaune kala ma aratta khilafak ma arattu khilafak shi shi na bakar ya ce ni shi na ya ce wallahi abubakar ba son saba maka shi cancanta ni ma na gani fartafa aswatuhuma shi yayin magana shi saucin su ya daga fi zalika lokacin zance fa anzara law sha Allah ya sauko da qur'ani la daftari ya ayyuha allazina amanu amma tunda Allah na sai ladabta da su shi da ya kira da sunan imani don a san cewa imanin ina nan daram kuma na iman bai nuna cewa sabon Allah sun kafirta ba sabanin in shi'a wanda suka zo karshen zamani mafi yawan su ba sai ma me kunzumin jahilai ba sai qur'ani wala sunan suna manzon Allah tarihi makirki ba sai shi ba mutane ne masu son zuciya da rashin ladabi su sake harshen su da wanda ya fi karfin su anan shi Allah ya ce da ya ayyuhal allazina amanu wannan ya ayyuhal allazina amanu me yake nufi Abubakar da Umar ne shi ko ya shiga yace la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryanku sauka sautin nabi sabanin sautin na manzala kar ku daga muryan da yake sama fiye da nan manzala qala ibnu zubair fama kana umar yusmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da hazi aya inda umar yana sai mangara gaban manzo Allah ina fada shi ne yastafhamu ko yastafhimu shi manzo Allah yake me kake suka ce saboda dan wanda da har manzo Allah da yi dalil kun ci wannan zance fa bayan wannan shi nan umar yana gane da manzo Allah saboda rashin daga muryarsa har manzo Allah yana ce da shi kai me kake suka ce ne ma saboda bin ayan da ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama kana umar yasmi rasulullahi in dai na sai zance baya faɗa har manzo Allah yake ba da hadi aya hatta yastafhimu wa lam yadhkur zalika an abi bai faɗa cewa sinna bakare shi haka yake yi ba yani ababakar jalla kunya ne bai faɗa suna matukar su haka suke na su biyu da manzo za su yi mangana shi su yi da har ma manzo Allah bai ji umarni Allah da tilatar a uwa ta kun fauka sautin nabi waɗannan mutanen da Allah ya ya fara su haka amma shi ya tsara da wani akida ana kira bada shi ce duk irin wannan da ake yi kwane-kwane da ma Allah bai san cewa sun arna bane shi daga manzo Allah ya mutu shi ne Allah ya gano cewa waɗannan fa baki da kafirai saboda haka duk ɗan mutane ne shi dan mutum uku Ma wannan addini wai shi ake nabi ake wani addini ba abubakar a ciki ba umar a ciki ba na na aisha a ciki ba abba a ciki gidan manzala ba kowa a ciki waɗannan tarkacin su ne wai da manzan allah ya ake yi da wannan addini ba mutanen jahilai ba san abin da ake rage shiga kawai ana yaudar mutane ai addini ba abubakar sheda ne wasu saman wani sama da wani duniya daban da wani annabi da mama ba duniyar mu ba da annabi mu kire kake يكي حدثنا علي بن عبد الله علي بن مديني كينا حدثنا أزهر ابن سعيد أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى ابن أنس أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقر ثابت بن قيس من ذال ربا يا يا رفا وين صحابي كلنا تردش وتنفع بين شي سنة ثابت بن قيس فقال رجل shi wani mutum ya ce ya rasulallah ana alam lakal ilman zan nemo maka shi fatahu hu shi zo gidansa ya same shi jalisan ina zaune fi baiti a dakinsa mun kasa arasa ya kwantar da kansa haka bakin shi ya shi duniya ya shi ina zaune haka sahabi fakara lahu shi sahabi dan wansa sahabi ya ce ma sha muka me ya same ka ne fakar shari'a ce shari'a da ya same ni an gama don ina da sauci ne da ayan ya sauka shi yana kuma shi yake nufi shi zai yi zance a kuma manzo Allah muryarsa daban haka Allah ya ce shi ce ina gama na ya kansa ya sauka domin shi sauci sa ga yanda ya riga halaka ya gama kan yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi saboda muryansa <laughs> ina daga fiye da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada hadisa amaru wa huwa min ahli nar ina zama aikin sa yarga ya rushe shi dan mutane ina jira kawai mutu fa ata rajul nabi sallallahu alaihi wasallam shi mutum ya zai san manzana ce fa khabaru annahu qala kaza wa kaza ga wani abin da ya faɗa fa qala musa musa yace a cikin ruwayan da yake musa ibn abi anas faraja ilaihi marrata akhira shi ya koma karshe bi bisharati azima shi manzana ya ce ka ka bashi bishara mai girma فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه kake so ladabi sabai dai yan ajanna ne ko ka mutu ko ka rayu mutum ka sai zagi sahabai ka sun yi laifi ka zuba iyayenka wanda mahaifiyarka da ta haife ka da babanka da kakanka su suna lalace kuma su yi ba kafin ka sake harshe ka zage shi kafin ka sake harshe ba kawai barci mutum a nan ka zaga ka duba fuska iyayenka da kallon su ne suka yi ma Allah kafin ka zage naka lesauki innan lazina yunaduna ka wara wara'i hujurat aktsaru la kilo in kawai larbawa ana ce kawai wanda lokacin su ne larabawa sun ce manzala suna zuwa suna mubaya to sun zo manzala kuma yana kai rura irin dai azhar na shi su kewaye gidan ke ce muhammad ka fito mun dawo kasan ba kawai kofa sa daya ne shi bai san kwane kwane ba kofa daya ne mun zo imani za mu yi fito kamar bayani su ba san kai rura ba normal su suke da kiwo a fito mun dawo no ba wai laifi ba ne haka shi haka sai a to bi a ce to shi nan lakice yi na duna kamin wara hujurat wanda suke kiran ka a bayan gidajen mace kunna ka aksarum la nan ba suna fahimta bane ba sai ka dauki su kamar mutanen birni bane su haka la yaji su su zo daga gaske suke haka suke to yace hadathana hasan ibn muhammad hadathana hajjaj an ibn jurayj قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن زبير أخبر annahu kajima rakibu min bani tamim ala nabi sallallahu alaihi wasallam fakara abubakar amir kaka ibn ma'bad kagin ya bambanta da wancan to wancan suna da bai fito ba shine na nan janna da akra wannan kuma biyu da sunan bai fito ba shine amir kasa shugabanci aka ibn ma'bad a shugabanta da kaka ibn ma'bad can kuma akra ibn habib sunan da an boye shi shi ya fito nan wa umar bal amir akra ibn habib fakar abubakar ma aratta au ila khilafi shi sabani na kake so kai fakar umar ma arattu khilafak ba na so sabani da kai fatamara ya shi suka yi sabani hatta irtafa'at aswatuhuma shi har ya daga fiye da na manzo Allah فنظر في ذلك شيء آياتك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية har aya ta kare babin alaka babin da wannan shine innal ladina ka min wara'i hijra hujrat su daga muryar da suke ko manzo Allah yana cikin dakin haram ne ka daga masa murya kana masa wannan don ladabi in wa ba yanda za a yi rayuwa da baka da wanda zai ladabta da kai kowaye kai Allah ya sa kana da kana da kudi saman duniya nan ko kana da ilimin saman nan ko ne kai ne shugaban duniya nan shi an ladabta da kai a ce da kai ka yi ko ka daina wannan shine mutum zai zama mutum kaulihi walau annahum sabar to kuma Allah yana gaya masu cewa wannan yana koya masu yadda za su yi su wanda innal ladina yunaduna kamin wara hijab da sun ankura hatta takhruja ilayhim da ka fito a gare su la kana khairan lahum da shine mafi alheri a gare su kaga in ba ce da su sun kafirta ko sun yi wani abu ba tarbiya ake masu amma kun lura duk inda dan shiya suke faɗa laifi sahabi suke zarurwa cikin ai sahabi yayi kaza sahabi yayi kaza sahabi yayi wannan laifin kaza wai ba za su yi laifi ba hmm? suratul qaf suratul qaf qaf kenan maki ne duka ayoyin shi Allah a nan wanda yake cewa za baka da afuwa ba fito ni da kudu ban fito da wuri ba an gaishe ka zaure ne kuma ga mutanen a can za ku mana hankuri eh, a wanda ke tambaya biyu uku sa na da mutane na sun zo kore na ce da mai mu waya ya ki mu waya cewa za su zo kawai ya zo mu da su a ba daidai ba ne na ce za ku zo a mu waya ce mu zauna yan wanda yawa daga haduwar farkon kawo masu uzuri kajin ba daidai ba ne wai shugaban tafiya shugaban tafiya